الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zinuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu zo <clears throat> innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi Allah ya dawo da mu yau alhamis a <clears throat> ah, inda muke biyar ga watan zulka'ada na shekara ta 1436 hijiriya inda ta yi daidai da 20 ga watan takwas na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafi a ka'idu shi'a al'ithmai a shari'a wato littafin da yake bayyana mana ƙidun shi'a wato waɗanda suke imani da limamai goma sha biyu a ajiya mun ƙarƙare tambaya ta goma daidai yau za mu tashi a tambaya ta goma sha ɗaya tambayar kuma ga ta kamar haka halil ƙaulu bi harifin ƙur'ani wa nuqsanihi fi i'tiqadi shuyukh shi'ati balaga mablaga tawaturi indahum shin zance ko maganar cewa Alƙur'ani nan jirkitacce ne sannan tawayayye ne a aƙidan shi'a da imanin su shi'awa shin labarin ya kai matsayin tawaturi wato tawaturi shine labarin da baka iya iyakance waɗanda suke suka faɗe shi ya kai wannan matsayin a wajensu wato ko ina an san shi jawab suka ce na'am eh Allah kun taɓa sani in ba a wannan ba to su suka ce abun ya watsu a duniya gaba ɗaya, yanda ba yanda za a ce ba wanda bai sani ba na cewa wannan ƙur'anin jirkitacce ne kuma akwai ne a tare da shi an tambaye su wannan labarin kun ce kowa da kowa ya sani ya kai matsayin tawaturi suka ce eh suka ce eh kai ka taba ji su sun ce eh duk duniya ya watsu hujjansu ya ce ƙala allamatuhum abdullahi shibir akwai wani babban shaihinsu malaminsu wanda suke kiran shi abdullahi shibur ga abin da yake don tabbatar da wannan maganar yace innal qur'ana alladhi unzila ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle qur'anin nan da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama aksara mimma fi aidina al-yawm ya fi wanda yake hannunmu yawa a yau asalin ƙur'anin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi wanda yake hannunmu a yau yawa waƙad uskita minhu shay'un kathirun saboda shi wannan na hannunmu ɗin nan an zubar da abubuwa masu yawa an cire abubuwa an cire masu yawa kama dallat alaihi al'akbarul mutazafira kamar yadda wai hujjoji da labaru masu ɗimbin yawa suka tabbatar da hakan allati kadat kadat wanda sun kusa an ta kuna mutawatira wanda ba a iyakance labarin na أوضحنا fi kitabina. A'a, wannan abdullahi shibir ɗin ya ce mun bayyana hakan a cikin littafinmu muniyatul muhassilina fi haƙiyyati tariƙatil mujtahidina sunan littafin kenan ya ce wannan babu wata tantama kawai ko ina labarin tawayan ƙur'anin nan cewa wannan da yake hannunmu din nan wato ba shi ba ne asali aka saukarwa annabi sallallahu labarin suka ce ya watsu ya fantsama a ko'ina ina fata an gane ko? ta gani daga nan ma ba haka ba ne yanzu labarin an yakin badar don Allah akwai wanda ko bai san tarihin ba bai sani ba? na'am? kowa ya sani ko da ba za ka iya ce ga shekaran garan da ya faru ga watan ga mena amma ka sani eh za ka ji kai malam ka mana zafin kai mu tada wani badar anan a sai an yi imani akwai wani badar anan to amma wai yanda badar ta shahara labarin badar wai haka labarin cewa wannan qur'ani tawayayye ne ba haka bane ina fata an gane qasimatu zahar wai ga wani bom da aka sauko musu hmm. in kaji qasimatu zahar wai ga wani irin narko da aka bugo musu wato ga wata hujja da za wato za ta tarwatsa eh, maganganunsu inna su da kansu rawau sun ruwaito su da kansu sun ruwaito cewa anna aliyyan radiyallahu anhu ko cewa lallai sayidina ali Allah ubangi yarda da shi kala yayi bayanin wannan ayan da Allah yace fa in tanaza'atum fi shay'in ko idan kuka yi jayayya akan wani al'amari hukuncin wani al'amari halal ne ko haram ne to farudduhu ilallahi war rasuli ku maida wannan al'amarin zuwa ga Allah maida al'amari zuwa ga Allah bi ma'ana maida shi zuwa ga me littafin Allah a maida shi zuwa ga Allah bi ma'ana a maida shi zuwa ga littafin Allah ne alqur'ani wa ilar rasuli a maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai da al'amari zuwa ga manzon Allah shine mai da shi zuwa ga sunnarsa da hadisansa eh in kuntum tu'minuna billahi har in kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranan tashin kiyama zalika khairun yin haka shi yafi alheri jayayya misunderstanding rashin jituwa ya taso muku ku ce a duba alkur'ani a duba abinda manzon Allah sallallahu ya faɗa a yadda da hukuncin da za su yanke yin haka shi ya fi muku alkhairi ku musulmai a rayuwanku wa ahsanu ta'wilan kuma shine mafi kyawun makoma sai su da kansu suka ce sayidina ali ga abkarin bayani da haske da ya game da wannan ayan yace farraddu ilallahi wato a sayyidina Ali yace musu maida al'amari zuwa ga Allah abinda ake nufi al bi muhkami kitabihi ko shine yin riko da hukunce hukuncen littafin Allah al-Qur'ani ku duba su da kansu suka faɗi wannan mu duba footnote na biyu ku duba nahajul balaga nahajul balaga shafi na ɗari uku da casa'in da tara wato lamban na nahajul balaga ɗin inda aka faɗe shi na ɗari biyu da casa'in da hudu to idan har sun yadda ce sayidina ali ya faɗi wannan da Allah ba su kama kansu da kansu ba idan a can baya sun ce asalin ƙur'ani da aka saukar sayidina ali shi da kanshi ya ce ba shi bane har ya ce ga shi nan a zaune kamar yana ganin waɗansu mutane a masallacin kufa ko suna koya mutane alkur'ani yadda Allah ya saukar da shi aka ci a saidina ali wannan da ake karantawa yanzu ba shi bane Allah ya saukar ya ce a'a yanzu kuma ya za su su ce a saidina ali su ruwaito kuma ya yi rifarin ɗinsu zuwa ga wannan alkur'ani cewa duk wata jayayya ko rashin fahimta idan ta taso muku kuma da shi zuwa ga wannan kuma shi ya alheri zalika khairun shi ya fi alheri kun ga sun kama kansu sannan mai da abu zuwa ga sai dina ali ya san ashe ƙur'anin nan shine kenan tunda ayan a cikin wannan alkur'ani yake wa zalika me yasa dina ali yi rifarin din su zuwa ga wannan li'anna kitaballahi fi i'tiqadihi domin a aqidan sayyidina ali littafin Allah nan mahfuzun min at-tahrif ko kararre ne Allah ya kare shi daga jirkita da rikice-rikice shi ya sa a yayi rifarin ya yace a rika maida su rika maida zancensu zuwa ga wannan ko wata rigima su rika maida zuwa ga wannan saboda ya aminta da wannan ya ce zalika khairun wannan ƙur'ani maida al'amari zuwa gare shi shi ya fi alheri wa yakfi ya ce ya ishe mu hujja kuma fi bayani kadhibi suyufi shi'a wajen bayanin ƙaryan shehunan arrawafid shi'a suka ce anna amiral mu'minin ina fata an gane ko wato wannan malamin ne ya ƙara mawallafin littafin ne ya ƙara wani haske yace ya ishe mu wata hujja kuma da suke ƙara nuna ƙaryan shehunan shi'a yace anna amiral mu'minina ali bin abi talib kun ga amirul mu'minina ali ibn abi talib shine allazi huwa inda aksarihim wanda shi matsayin sayidina ali wajen mafiya yawancin yan shi'a ilahun ne shi Allah ne mahalikun mahalicci akwai waɗanda suka ɗauke shi a haka kun sa har ya ƙona waɗansu ko a can baya har ya ƙona waɗansu kun ce ni ne Allah malice ya ƙona su ce tun da kun ce ni ne Allah mahalicci shi amma sun rarrabu kowa da yanda suka ɗauke shi wa inda ba'dihim a waɗansunsu kuma wajen waɗansunsu nabiyun natiqun ko shine annabi mai magana shine annabi domin a can baya mun ce sun ce jibrilu da ya tashi kawo aike ya tashi kawo wahayi kamanceceniyar manzon Allah salasalan da ta sayidina Ali sai ta rikitar da Jibrilu ko yanda hankaka take kama da hankaka to maimako ya delivering message ɗin ya eh, mika sakon zuwa ga sayidina Ali sai ya kuskure ya mika shi zuwa ga wato anan a wajen su kenan da Ali ne shine annabi to kaga a wajen su sayidina Ali annabi ne wajen wasunsu kuma Allah ne ma mahalicci wa inda sa'irihim a wajen sauran kuma ‘yan shi'a imamun shi jagora ne shugaba ne amma ma'asumun ma'asumi wanda kwata-kwata baya sabo Baƙiya wato ya zauna a mulki a jagoranci a shugabanci a hamsata a awamin ko tsawon shekara biyar wa tis'ata ashurin da wata tara ya zauna a matsayin khalifa ne muta'an wanda ake masa da'a zahirul amri wanda yake da fawa da ƙarfi akan dukkan al'amura a lokaci to idan wannan mutumin da suka ɗauke shi a haka to su tuna fawal ƙur'anu shi sayidina ali a zamanin saɗin da har ya rayu ya rasu din nan wal qur'anu yuqra'u fil masajid wannan qur'ani fa ana karanta shi a dukkan masallatai fi kulli makanin duk a dukkan wurare ana karanta ƙur'ani nan a lokacin wa huwa ya ummun nasa bihi sannan shi ma yayi limanci qur'ani yake karanta musu su yi sallah a bayan shi wal masahifu ma'ahu yana da qur'anai da yawa kofi kofi na alqur'anai wa baina yadayhi yana da su a ɗakin shi yana da su a masallaci to mutumin da ya rayu ya rungumi wannan alkur'ani ya limanci mutane da shi ya karanta mutane shi ya yi musu hukunci da shi kuma ga ƙur'anin nan a baje a ko'ina a kowaɗannan wurare a masallatai ana karanta shi a matsayin shi na shugaba jagora imami falaura fihi tabdilan ai da ya ga a ƙur'anin an jirkita shi kama ya ƙulu shiyukhun rafida kama yadda shehunan shi'a suke faɗa a kana yuqirruhum ala suna ganin sayyidina ali kenan ya ga qur'anin a jirkici amma yayi shiru akan haka aka tafi a haka ba zai yiwu ba sun masa ƙarya kenan thumma ata ibnuhu al Hassan sannan ba sayyidina ali ya rasu sannan ɗan shi al ya zo, shi ma al-hasan din domin ne na biyu a cikin limaman su radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wa huwa indahum matsayin alhassan a wajen yan shi'a ka abihi tamkar baban shi ali haka suke daraja shi fajara ala zalika shi ma ya tafi akan haka wannan qur'ani ya runguma shi ya karanta musu da shi yake musu limanci da shi yake musu hukunci kuma ana karanta shi a ko'ina amma babu cikinsu babu wanda ya taɓa cewa wannan ƙur'anin akwai nukusani ko akwai ƙari ko kuma an jirkita shi har shi ma hassan ɗin ya rasu fa kaifa suku li Ula Ilhawana, ta ya za a yi ga waɗannan maha'intan alfajara maƙaryata fajirai an ya ƙulu su ce inna fil mushafi harfan za'idan su ce a cikin wannan ƙur'anin da shi su gabaninsu suka riƙe a rayuwansu ba su ce akwai ƙari ko ragi ko jirkita ba ta ya za a yi su da suka zo daga baya su ce akwai ƙari akwai abinda ma aka ragin da aka ciccire ya kai kusan wansat ɗin alkur'ani haka suka ce ta ya za a yi su faɗi haka su ce inna fil mushafi harfan za'idan au naqisan au mubaddalan walaqad kana jihadun fi har walaqad kana jihadu man harrafa alqur'ana wa baddala alislama أوكد عليه min قتال أهل الشام الذين خالفوه في رأي أو رأوه أيضا musali kun san sayidina ali ai ya tashi zai je ya yaƙi waye muawiya a lokacin yana gwamnan syria sham syria din nan inda ake ta rugurguzawa yanzu muawiya a lokacin me yasa me sayidina ali ya tashi zai je ya yaƙe shi mun sa faɗan wannan kissar anan lo dalili lokacin da aka yi assassinating aka kashe sayidina usman aka masa kisan gilla kuma yan shi'a ne suka kashe shi yayin da suka kashe shi shi sayidina usman yana da dangantaka ta jini da muawiya ina fata an gane ko to lokacin a mulkin a mulkin usman ne sayidina usman ne shi ya nada muawiya ya je matsayin gwamnan sham syria to he labari ya zo musu cewa an kashe sayidina usman da aka ce an kashe sayidina usman sai aka yi sauri mutane suka sa frejo sahabai suka yi sauri suka ce ya aliyu ba wanda ya cancanta jagoranci al'umma sai kai fa yana gudu suna cewa sai kai yana ki suna cewa sai kai gaskiya mutane duk sun ittifaki kai ne to shi sai dina aliyu da ya hau aka zaɓe shi a matsayin khalifa to sai aka tura kowane gwamnoni na da su ma su yi mubaya'a sai mu'awiya ya ce ba zai mubaya'a ba saboda labari ya zo masa an kashe sayidina usman ne don aliya hau saboda haka shi ba zai sauka ba sai an kamo waɗanda suka yi ta'addancin nan wa usman an kashe su kafin ya sauka shi kuma mu'awiya a siriya yana da ƙarfi sosai yana da sojoji masu yawa kuma ana masa ɗa'an da har ana buga misali da ita idan aka ga wani yana yi mauni ɗa'a ce kai sai ka ce ɗa'an mutanen sham ga mu'awiya har ya zama to abin buga misali in ya ja layi ba sa tsallaka saboda tsaban da'a da biyayya da suka yi masa to shi kuma view din sayyidina ali a lokacin a matsayin shi na khalifa yanzu dai shugaban kasa ne aka rasa ya mutu yanzu bari dai gwamnatin ta zamanto stable ina fata an gane ko gwamnati ta kafu tukuna ta wanzu a komai kar ya tarwatse domin kasa ba wuya ta kekkece ta tarwatse idan aka samu waɗansu awowi ba shugaban ƙasa to shi yana gani idan komai yakan kama ya canja kabinet ɗin shi ya canja gwamnoni ya canja milir ya komai komai yakan kama to sai a zo a nemo waɗanda suka yi wannan kisan gillan a hukunta su amma yanzu ƙasa tana ta rikice ba shugaba sannan a ce kuma an shagaltu da nemo waɗanda suka kashe shi a'a shi matsayin sayidina ali kenan shi kuma muawiya yake bai yadda ba sai an fara kashe su tukuna shi kafin ya sauka tunda ko ne shugaban kasa in ya hau yakan canja me kabinet yakan canja gwamnoni to 90% na al'umma sun yi mubaya'an sayidina ali kuma mun san ka'idan mubaya'a idan jama'a suka zaɓi mutum wanda yake ana yakan shi ne wanda yake ana yakan shi ya zama ɗan tawaye rebellion ya zama to dan tawaye wanda yake sai raba kan al'umma ina fata an gane ko to sai sayyidina ali yace ya za a ni ne shugaba zababbe kuma ina shugaban kasa kai gwamna kamun taurin kai ba za ka sauka ba waye kai to shine ya tura runduna za a je a saukar da shi karfi da yaji kuma shine akan gaskiya domin ya yi amfani da hadisi idan kuka yi mubaya'a kuka yi ittifaki akan mutum kanku ya haɗu akai wanda ya saba a yaƙe shi da wannan ya kafa hujja to shine yaje ya saki ya ya ya ya yaƙi Muawiya kun ga ya ya je yaƙi Muawiya da sojojinsa ne akan me sun saba wa ra'ayinsa ko ba haka ba to shine anan ake kawo point ai da sayyidina Ali a lokacin da ya san akwai waɗanda suka jirkita ƙur'anin nan suka rikirkita shi da a matsayin shi na littafin Allah da su ne number one wanda zai yi ɗamaran ya je ya yaƙe su ba wai ya yaƙi wanda ya saɓa ma ra'ayinsa ya bar wanda suka jirkita littafin da wanne ne ya fi a shirya yaƙi wanda suka jirkita littafin Allah ya je ya yaƙe su saboda wannan ɓarnan da suka yi saboda ɓarnan su tafi ɓarnan wanda ya saɓa wa ra'ayinsa domin wancan ra'ayin shi ne sai an kashe su ya sauka wannan kuma sai ka sauka in kashe su saɓanin ra'ayi ne da wanne ne ya fi wa sayidina ali muhimmanci ya shirya runduna don yaƙansu wanda suka jirkita alƙur'ani to tun da kaga bai yi haka ba babu wannan zancen kenan shine anan ake cewa walaƙat kana jihadu ai da yaƙan man harrafa alƙur'ana waɗanda suka jirkita ƙur'ani wa baddala islam kuma suka jirkita musulunci jirkita ƙur'ani jirkita me musulunci ne domin shi ne source na musulunci aukadu da shi ya fi muhimmanci alaihi da ya fi muhimmanci ga sayidina ali yaƙan waɗannan da shi ya fi muhimmanci wajen sayidina ali min kitali ahali sham ko daga yaƙan mutanen sham allazina waɗanda kawai su matsayin su ma ma khalafuhu fi ra'ayin ne sun saba masa kan wani ra'ayin da su suke gani shine daidai falaha to tunda ba a yi haka ba babu wannan zancen makenan to kaga falaha kazibu shuyukhin rafida sai ƙaryan shehunan shi Alaha sai ya bayyana ƙarara bi burhanin da hujjoji la mahida anhu wanda ba makawa kawai sun tabbata makaryata walhamdulillahi rabbil godiya ta tabbata ga Allah ga haka wa munsifina to ana cewa yanzu ana cewa kai hatta masu ma tsakaitaccen ra'ayi min ulama'il yahud daga malaman yahudawa wan nasara da manya-manyan malaman kiristoci masu matsakaicin ra'ayi su kansu sun ba da shaida sun tabbatar cewa wannan alkur'anin babu jirkita babu ne babu abin nan a tare da shi tun zamanin da suka rayu da manzon Allah akwai kiristoci akwai yahudawan da suka eh, rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa madina ga su ana karanta qur'ani suna gani yanzu babu qur'ani a hannun kiristoci ana samu suna saya manyansu su karanta su karanta to yahuda wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manya-manyan malaman kiristoci da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar da wahayin suna nan sai dai kawai ba su yi imani ba su kansu sun ba da shaidan wannan ƙur'anin yadda yake a wancan lokacin shi ɗin ne har yau babu wani canji in ba yahude zai ba da shaida kuma kirista ya ba da shaida ta ya za a malaman shi'a su ce su ba ba shi ba ne ina fata an gane ko so ana, kawo mana ma ga waɗansu ma wanda ba ba musulman ba ma masu danganta kansu ga musuluncin ba yahuda ne da manya-manyan kiristoci sun tabbatar wannan ƙur'ani shi'in ne shi'in ne shi ne malami yake cewa wa hatta munsifina hatta matsakaita ra'ayi min ulama'il yahudi daga manya-manyan malaman yahudawa wannan sara da kiristoci zakaru sun ambata cewa bi annal qur'ana wannan alqur'anin ghairu muharrafin ba a jirkita shi ba bi ziyadatin ba ta hanyar kare-kare a ciki aw nuqsanin ko kuma tawaye-tawaye babu aksu ma ya ƙulu shi'a kaga opposite saɓanin abinda malaman shehunan shi'a suke faɗa alladina yadda'una al-islam wanda suke rayawa mai su ma musulman ne ina fata an gane ko da Allah lokacin da su Ja'far bin Abi Talib radiyallahu anhu suka yi hijiran farko daga Makka zuwa Habasha wane ne ya karanta wa Najashi suratu Maryam Ja'far bin Abi Talib lokacin da su annabi ce su yi hijira a can akwai sarkin da babu ba a zalunci a ƙasansa nan ethiopia nan ethiopia suka turo ƙuraishawa daga makka su zo eh, saboda eh, najashi aminin wani ne sai suka ɗauko aminin najashi wanda suke hulɗa da najashi suka zo domin su yaudari najashi su ce waɗannan 'yan tawayen madina ne 'yan tawayen makka ne kuma suna zagin suna zagin ababen bautansu ya ce har ma addinin kuma suna zagi na kiristiyaniti sai ce a mu ba zagi muke ba na jashi ya zo ya ce ku sake a hankali ya ce me kuke ce game da annabi isa ya karanta musu suratu maryam ya zub da hawaye ya yi imani ya ce ku zauna a ta lami lafiya na fata gani kuma na jashin nan ya yi imani har ya mutu manzo Allah ya mai salatul ga'ib daga madina sallallahu alaihi wasallam wani ƙur'ani ya karanta musu a lokacin da suka yi imani wannan din su shi a suke ce sun eh, an jirkita ce, ina fata an gane ko to bayan waɗannan ma akwai masu irin ma almufakirun almufakirun menene muke kiransu da hausa na eh free thinkers masu irin tunani yan science dinan su menene dai ga sunan akwai wani ya yaqulu alalimu alfaransi eh loblawa loblawa loblawa sunan shi da <laughs> larabci dai suka rutar loblawa ko wani ya taba jin sunan shi wani babban masu tunani ne irin bafaranshe wanda ake kiran shi loblawa shi da kanshi ma ga abin da ya faɗa game da alkur'ani ya ce innal ƙur'ana lallai haƙiƙa wannan ƙur'anin huwal yau a yau innan ne alkitabun rabbani shine littafin Allah alwahid makaɗaici wanda babu wani duk sauran littattafai da ake kamawai daga Allah da yake duk ƙarya ne karma-karma ne littafi guda ɗaya tilo ɗaya wanda yake shine na Allah na gaske allazi laysa fihi ayyu taghyir wanda babu wani jirkita a ciki wal qur'an shine wannan qur'ani ba faranshe ma wanda yake ma ba ma musulmi ba ya tabbatar wa ya ƙulul alimul yahudiyu moyar moyar ina fata an gane ko akwai wani shi ma babban hamshakin malami daga cikin malaman yahudawa irin masu tunanin su dinnan yan zayon ko su menene yace innal mushafa yace ina tabbatar muku kun ga alqur'anin nan alladhi jama'ahu usman wanda sayyidina usman yayi compiling nashi ya tattara shi ya rubuta shi dakta watara intiqaluhu min yadin liyadin wato labarin cewa bayan ya tattara shi ya rubuta shi sayyidina usman ya tara mahaddatan alqur'ani manya-manyan sahabai a lokaci. ya bama wannan hafizin ya duba shi ya bama wancan ya duba ya bama wannan tawatara naqluhu wato labarin cewa qur'anin an yi ta fasin fasin da shi daga wannan alaramman zuwa wancan alaramman daga wannan alaramman zuwa wancan alaramman daga zamanin su sahabai zuwa zamanin tabi'ai zuwa zamanin tabi'u tabi'ina zuwa zamanin da ya zo bayan su har ya riske mu in nan yace to tawatara intiqaluhu min yadin li yadin hatta wasala ilaina hal qur'ani yau ya zo wajen mu biduni ayi taharifin babu wani harafi ɗaya alfabet ɗaya da aka canja in wannan ba yahudin kenan walaqad hufiza bi inayatin yace qur'anin nan an yi taka tsantsan sosai sosai wajen kiyaye shi shadidatin an dau matakai sosai na ganin lalle an kiyaye alqur'anin nan yanda wani bai shigar da wani abin da babu babu shi ba ina fata an gane ko lam yatra alaihi ayyu taghyirin babu wani ɗan canji da aka taɓa samu ko da ɗigo ɗaya yuzkar wanda wani zai iya furta ya ambata babu bal yace kai bugu da ƙari ma nastati'u an ƙula. zan iya bugun kirji unce muku innahu lam ya yatra alaihi ayyu taghyirin alal itlaq kwata kwata kwata babu wani ɗan canji da aka taɓa samu a cikin shi ma kwace a wannan kalmar ita ce a gaba wannan ita ce a baya a maida ita ba amma taba samu ba in ji shi fi nusakh allati la hasra laha yace duk kofi ɗin da ka samu a duniya ba ka iya tantance kofis din in ka je Rasha shine in ka je Afghanistan shine in ka je Azerbaijan shine in ka je Kazakhstan shine in ka je pakistan india ka je asian countries, ka je arab ka zo afirka duk ƙur'anin nan dai shi ne duk ƙur'ani nan dai shine la hasra laha ba ka iya tantance nusa yawan copies na alƙur'ani da suke duniya wal mutadawalatu da alƙur'anan da ake copies da ake karantawa fil biladil islamiyya wato a ƙasashen musulmai alwasi'atu masu faɗi a duniyan nan duk in ka je dai kofin ɗaya ne ƙur'anin haka za ka same shi hmm? duk duk malamin da kaje a duniyan nan in dai liman ne in ya kamo alamtara kaifa zai karanta maka a sallah alamtara kaifan da ka sani in izazul ya karanta izazul da ka sani ne sai da in an shiga can inda haddanka ba ta kai ka ce ta wannan eh, Allahu alam muna muna bi ina fata an gane amma baka taba ji an ce قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس baka taba jin an ƙara sama da haka duk wanda zai karanta za daga minal jinnati dinnan zaka ga ya Allahu akbar duk inda ka je a duniyan nan in ji wannan ba yahuda falam yujat duk inda ka je ba za ka taba samu ba illa qur'anun wahidun duk inda ka je a duniyan nan za ka samu qur'anin nan ɗaya ne ina fata an gane ko li jami'il firaqil islamiyya al mutanazi'a in kaje dukkan kungiyoyin addinin musulunci nan da ba su jituwa qur'anin ne in kaje gun yan dariqa qur'anin ne tijaniya qur'anin ne a hannunsu yan kadiriya qur'anin ne a hannunsu yan eh, gungunan yan eh, kalakato za ka za ƙur'anin ne a hannunsu Eh, sai dai su sun ce baronsu da hadisai amma ƙur'anin ne dai yawa in ka je wajen yan shi amma dai shi ɗin ne sai dai su ce suna riƙe shi pending ne kafin wancan ɗin na asalin eh, sai mu tambaye su wanda suka mutufa fa ma balul qurunil ula eh, irin tambayan da fir'auna ya yi wa annabi musa kana cewa ba ni bane Allah akwai wani Allah mahalicin samai da ƙasai Musa to wanda suka mutu ba su yi imani da wancan Allah ba fa so a wani matsayi ke yace ilmu hamu inda rabbi la yadhillu rabbi wala yansa sanin meye matsayin sa yana wajen Allah ni ba wannan bane aka aiko ni ba an aiko ni zuwa ga wanda suka mutu can ba kai da kake da ran <laughs> ake so kai imani an ce kai imani kana ce to wanda da ya mutu fa shi a me ya mutu ina ruwanka tilka ummatun kar khalat kawai laha ma kasabat walakum ma kasu wala tusaluna amma kanu ya amalu hmm? eh, yanzu kace a bata ne ce to baba na fa da ya mutu kenan me kace so ka ce wa baba na da ya mutu kenan a can ba ruwa na babanka kai aka turo ni ina fata an gane ko to shine idan ka je wajen su shine idan ka je wajen yan qadiyaniya yan ahmadiyya su ne idan ka je wajen yan anwaru su ne dan kaje yan tablik shi ne dan kaje jama'atu tajdidul islam su kaje nasrul islam yace duk da bambancin sect kungiyo kungiyo kungiyo kungiyo na musulunci nan duk wanda kaje wajen su zaka samu qur'anin ne a hannun shi sai da ya danganta da yanda suke fassara shi kwa yana fassara shi ya ya bi irin aqidan shi ne ina fata an gane a fassara shi bi irin akidai shi din ma shine yan shi'an suke da shi amma an zo fassaran sai su ce nan da ali ake yi can usman ne aka la'anta kowa da irin yanda yake fassara shi ina fata an gane wannan shine in ji saba yahudin ne yake faɗa wannan duk da bambancin aƙidun musulman da ƙungiyoyinsu in ka je ko duk wanda ka je hannun shi ɗin ka kalli hannun shi dai ƙur'anin ne ƙur'anin ne ah, falam yujad illa ƙur'anun wahidun li jami'il firaqil islamiyya mutanazia wanda suke rigima tsakanin su suna rigima a tsakanin su fa amma ƙur'anin ɗaya ne kuma wa hadha isti'malul ijmai yake irin wannan taron dangi da aka yi wa alkur'ani na kowa da shi yake aiki Yace la nafsun nafsi yana tabbatar da ce shine asalin nafsi al-maqbul wanda yake karɓaɓɓe yardajje min jami min aljami daga dukkan mutane hatta yau har yau shine dai alqur'ani yu'addu ana ɗaukan wannan qur'ani shine akbaru hujjatin shine wato mafi girman hujja da makami na hujja wa dalil shine mafi girman dalili ala sihhatin ko abinda mutane collectively gaba ɗaya a duniya suka karɓe shi ya nuna shine mafi inganci mafi mafi abun mafi karfi a wajensu almunazzal wanda aka saukar almaujudu wanda yake shine alma'ana ne wanda yake tare da mu inna wallazi ilal khalifatil alkhalifati Usman shi shine the same copying da ake rifarin din shi zuwa ga sayyidina Usman. Hmm? kamar yadda na gaya muku yanzu duk ƙur'anin da kuka ɗauka a nan kuka duba first page ɗin shi in ka buɗe bango na farko za ka ga an rubuta da larabci wannan an rubuta shi da har raitin ɗin usman ne duk ƙur'anin da kuka ɗauka kuma na gaya muku dalili na gaya muku dalilin da ya sa na usman ya rubuta shi eh, amma asalin su mu'awiya ɗin nan masu daraja sahabai masu albarka ai su ne asalin masu rubuta wahayin manzon Allah duk lokacin da aka saukar wa annabi wahayi mu'awiya ne ake dikketin masa ya rubuta falalan shi kenan mu'awiya ne ake diktatin masa ya rubuta to kamar yadda zan maimaita wannan saboda yana da muhimmanci shi larabawa suna nan laraba makka da manzo Allah ya tarar da su eh, ya tashi a cikinsu? suna nan suna da bambancin dalet na magana kalmomi akwai laraba yanzu misali su daisi din nan da kuke ji da su tamimi da su huzaifi da su abin nan inda kuke ji su asalinsu sunan kabilansu ne kabilansu ne ai sunan shi abdurrahman ne sai ya attachin din kanshi da wace kabila ne daga cikin kabilun larabawa shi daga ƙabilan sudais ne huzaifi daga ƙabilan bani huzaifa sai ya sa shi ma abdurrahman huzaifi ne ina fata an gane sai su tamimi in ka ji daga bani tamim to su duk wanda ya sa sunan shi sai ya attachin in sunan shi ya makala shi da kabilan da yake to shi yasa wani ya ce mala a sani addu'a na sa dana su daisi na ce su daisi na ce Allah raya me su daisin ta ce limamin makka na ce a'a wancan sunan shi abdurrahman ne ina fata an gane kamar mu a nan yanzu ka ce muhammad tukur adam sai ka ce alfullati ina fata an gane ka ce ɗan juma ibrahim alhausawi ina fata an gane ko yawa yawa ka ce olatunji alyarbawi ka ce igecuku cukuma al'ibawi ina fata an gane ka rika tashin sunanka to su ma haka ne so idan ka ɗau ka ce ah, na samu ɗa na sa masa al-yarbawi ta ce ba suna ba ne ka kira sunan ƙabilan ne ina fata an gane ko to su za ka samu yadda suke ɗin akwai bambancin dalit kamar yadda nan akwai hausa hausa gaba ɗaya ne amma muna da zage-zage za ka ga suna da bambancin kalmomi na gansa na gansa jiya ina fata an gane akwai kuma na gan shi ina fata an gane kuwa ina da tambaya tambaya ta kuwa shi ne ina fata an gane duk zaka ji irin wannan hausan nan mu zakar nan mu annan akwai katsinawa na hidi mishi ina fata an gane <laughs> eh, na hidi na hidi mishi eh na fada na <laughs> akwai sakwatawa. akwai kabawa akwai zamfarawa akwai haɗejawa akwai kanawa ina fata an gane to in kana karanta za ka gane wannan kalmanta to ƙur'anin Allah da ikon shi lokacin da ake revealing nashi ana ke saukar manzo Allah wani sa'i sai wannan kalman ta zo da harcin ƙuraishawa wani sa'i wancan kalman ta zo da harcin haɗejawa wani sa'i wannan kalman ta zo da harcin zamfarawa katsina haka haka shi ne aka samu ƙur'anin a irin wannan harce goma to bayan manzo Allah ya rasu dina Abakar ya rasu dina umar ya rasu wani ɓangare na mulkin usman ƙarshen shi sai aka fara alfahari karanta ƙur'ani da warshu shi ya fi waɗansu ce ƙarya ne da hafsu ya fi waɗancan su ce da ƙalun waɗannan su ce da susi waɗannan su ce yadda muke jin kira'o'in nan sai sayyidina Usman a matsayin shi na khalifa sai ya ga lallai fa idan ba a yi takulin wannan abun ba to za a tashi kowace kabila ta ce ita ga ƙur'aninta sai sai sayyidina Umar Usman ya lura cewa wannan zai kawo baraka tsakanin musulmi sai ce duk aka mai ƙur'anan aka kawo sai ya tsaya ya rubuta shi da harcin ƙurai shawa domin nan annabi ya fito shine kuma harce mafi fasaha kamar yanzu yadda ake rubuta littattafan hausa da hausan kano hausan kano ake rubuta na fata an gane akwai wata da ta ɗanyi tana ina jin tana masters a kan wani abin nan sai ta yi rubutunta ina jin tana hada da sakwatanci sakwatanci supervisor ta ce ki je ki canja wannan kalmomin ba na ba amfani da shi sai ya zama to in line da menene da na Kano to haka sayyidina Usman yayi sai ya kama sauran he ya kona su sai ya bar musu wannan din gaba daya aka zaga duk alaran momi duka suka ce yes yayi a harcin Qurayshawa ya haɗa su saboda kar wannan fitinan ba ya rasu da kuma an Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ku bi abinda suka yi to shine fa suke cewa wai sayyidina Usman a lokacin shi ya ta zazzare abubuwa yana ta zubarwa da manya-manyan sahabai suka goya masa baya shi ne matsalan da suke waɗannan in suke ta faɗa kenan ina fata an gane ko to shi ne wannan ba yahuda yake cewa wallazi yurja'u ila al-khalifati al-makrub Uthman wannan qur'anin shine the same qur'anin da ake rifarin in shi wanda sayyidina Usman wanda aka zalinta aka kashe shi ya yayi compiling radiyallahu anhu Allah ubangiji yarda da sayidina Usman saboda to kaga ba yahude ya tabbatar kirista ya tabbatar masu irin yan tunani dinnan mufakkirun wanda ba masu wanda dan kaman eh, scientologist masu tunanin abubuwa su ma sun tabbatar qur'ani nan tun kakannin kakannin kakannin su da suka yi zamanin manzon Allah dai shine har yau saboda qur'ani ya sauka ai an aiko annabi ai akwai yahudawa akwai kiristoci tunda sun riga annabi zuwa sun tabbatar shi din ne ta ya za a yi yan shi'a ne kawai a duniya za su ware ta inda duk ƙaryansu ta bayyana kenan da fata Allah maɗaukakin sarki ya shirye su ya shirye su ya dawo da su hanya ta farki madaidaici mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana aqidan mu murayu akai mu mutu akai mu tashi akai gobe kiyama mu shiga aljanna da ita innahu waliyu zalika wal qadiru alai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yawa nan ma babu matsala to insha Allah za mu tsaya a kudi ke an kusa gari babin ko bacci nan na zo talla za mu tsaya a nan fi mai zo insha Allah sai mu ƙarata, daga nan sai a shiga sallah abinda za mu matsalar da za a tashi a sati mai zuwa wal qiyamu laha mansukun akwai matsala na tsayuwa ga jana'iza ta lokaci guda biyu ko tsayuwa da ita tsayuwa in aka ganta suna zuwa kuna zaune ka zo za a wuce dai ku da kuke zaune ku miƙe su ta wuce ku zauna ga wanda ba zai rika ta ba da kuma lokacin da aka zo aka kai ta makabarta shi ma akan zama a lokacin har sai an ajiye ta tukuna to duka wannan shine mai littafi shi babin da gula nan an soke wannan da ne ake yi wannan amma daga baya sai zama an soke to ko da an zo ana wujewa da ita in ba mutum da niyya zai rika ba ba sai ya tashi ba amma a da dole ne ka tashi sannan aka je kuma kafin aje ta kowa shi ma ya kai ya tashi to duka shine zai bayani a kansa insha Allah wanda za mu ji a sati mai zuwa daga nan sai abin da ya shafi kalla akan ita jana'izan 嗯。